ورفعناه مكانا عليا kuma mun ɗaukaka ambatonsa da abin da muka bashi na annabci don haka ya kasance mai babban matsayi